bahaushiyar tashar da ke tsage gaskiya ko mai ɗacinta masu kallo assalamu alaikum ga takaitattun labaran matashiya tv ne yau asabar 20 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina daidai kenan da 30 ga watan maris ɗin shekarar 2024 miladiya Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ɗage lokacin fara zirga-zirgar jiragen ƙasa daga Fatakwal zuwa Maiduguri. An ɗage fara jigilar ne zuwa watan Afrilu mai kamawa kamar yadda ministan sufurin jiragen ƙasa Sa'idu Alkali ya tabbatar a jiya Juma'a bayan da ya kai ziyarar gani da ido a Fatakwal. Kamfanin rarraba hasken wutar lantarki a Najeriya TCN ya sanar da kammala aikin gyaran wutar bayan da ta samu matsala daga babbar tashar wutar wanda ya shafi jihohin kasar baki daya. Kamfanin ya baiwa 'yan Najeriya haƙuri wanda ya ce lamarin ya faru ne babu zato babu tsammani amma tuni komai ya kawo ƙarshe. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya ya ce majalisar za ta ɗage dakatarwar da ta yi wa Abdul Nangi wanda ya zargi majalisar da yin cushen maƙudan kuɗaɗe a kasafin kuɗi na shekarar da muke ciki. a Ababio shi ne ya sanar da haka bayan da aka aikewa da majalisar wata wasiƙa tare da sanar musu da cewar dakatarwar da aka yi wa Abdul Nangi ya saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasa. An samu karancin man fetur a jihar Filato biyo bayan sabani da aka samu tsakanin kungiyar dillalan man fetur da kungiyar masu dakon man fetur da kuma hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa a jihar. Al'amura sun tsaya cak bayan da hukumar ta haramtawa manyan motoci tare da takaita musu wato zirga-zirga a hanyoyin da suke bi a Jos babban birnin jihar. gwamnatin jihar Legas ta kama mutane 63 bisa zargi wato laifin aikata tsallaka manyan tituna da kafa. An kama mutanen ne a mabambantan wurare a jihar bayan kin amfani da gadar tsallaka titi ga mutanen da ke tafiya a kafa kuma tuni aka gurfanar da su a kotu domin yi musu hukunci. Wasu 'yan bindiga sun kai hari wata coci tare da yin garkuwa da masu bauta mutum biyu a Moye da ke karamar hukumar Obafemi Ode a jihar Ogun. 'yan sanda a jihar sun tabbatar da yin garkuwa da masu bautar guda biyu wanda suka ce lamarin ya faru ne tun a ranar alhamis baki ɗaya takaitattun labaran kenan a madadin kowa da kowa suna na bakar mutula da ke cewa mu sha ruwa lafiya